wallahi Allah da kanshi ya ce la'in shakaratum la'ati dan nakum duk wanda ya gode min wallahi sai na ƙara mai kin ji fa yar ma'aiki wallahi Aisha ki zama mai godiya ke kenan kullum haka zaki rinka daura wa ranki rainuwa ina ma amfani ina i bakin na amma ba kya gani ya fice tare da hawan jibgegiyar motarsa ya yi gaba Aisha idan ta yi cika da kwalla ta ce ka hana ni sana'a kana ba za ka iya bani kuɗaɗen da za su wadace ni ba da na yi magana ka jawo min aya wallahi ne ma sai Allah ya saka min ai ba kai kaɗai kake da haƙƙi a kaina ba ta shige ɗakin da zuciyarta a tunkushe tana shiga ta ga karamar wayarta ta kawo haske ta yi saurin ɗaukar tsinken ashana da ke kusa da ita ta latsa oke tare da sakawa a sifika ta yi sallama tare da yin shiru don ba ta san mai kiran ba sai an yi magana kasancewar wayar ba lafiyayya ba ce daga can bangaren ustas ya yi gyaran murya tare da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu cikin ɗacin rai aisha dan ta san wata bukatar zai kawo tun da ya kira da kansa ta ce wa alaikum salam ustas ya ce wai ke me yasa ba kya cika sallama ne ni baki ji abin da na ce miki ba ne aisha ta ce wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ya ustas ya ce masha Allah ya 'yan yarori ko da yake ba su dawo gida ba ko aisha ta ce eh ustas ya ce masha Allah Dama na zo kasuwa ne abokina mai shari'a yake ce min an sauka a gidan shi. To don Allah idan za ki fita, ki haɗa da gidan nashi, sai ki je barka. Eh, Aisha ta zaro ido kamar yana ganin ta ce, Kai dan Allah abban sauban. Duk a, a fusace ya katse ta, ya ce ke dakata. In na kara jinkin ce min wani abban sauban sai ranki ya baci A'a abban zobe ba sauban ba. Na faɗa miki ban san kalkalan kilbibi. Dan yaro na da sunan mahaifinki ba za ki iya kiran shi Usman ɗinsa ba? sai kin kawo min wani iyayi ki kiyaye ni tom ina jinki ta ce ka yi hakuri na ce kuɗin ba zai isa ba gashi na faɗa maka gidan anti umma an haifu amma har yau baka ce in je ba gashi daga haifuwa a gidan abokinka har ka kira waya bayan ka san ban taɓa haifuwa sun zo min barka ba sai ranar suna suke zuwa shi ma da daddare ustas ya ce ai kaji duk abin da zaki yi ki dan Allah wannan batun da kike cewa sai an zo zaki je haramun ne ehem yawwa kuma kin ji abin da na gaya miki in kuma za ki yi jayayya da umarni na zan gani ɗari biyar kuma ai na ga gida uku zaki sai yanzu na ɗaura miki gida na hudu ina mai tabbatar miki da cewa in kika tsarkake niyyarki kika sa ikilasi za ki ga Allah ya sa ma abin albarka kin je kin dawo har ma da canji ya kashe wayar shi Aisha da fashe da kuka ta ce shikenan shikenan wannan mutumin Allah kana gani har kullum yana ganin ban gode ba Allah kafi ni sanin waye Abdullahi Allah ka ganar da shi gaskiya tashi ta yi ta shiga kicin ta yi ma yaranta sanwa ta yi saurin yin wanka ta sanya kayanta da safa da niqab kamar yadda ya sa mata doka ta ɗauki kular yaranta ta gangara school ɗinsu da yake ba su da nisa ta shiga har gate inda da gudu Usman da Sadiq suka rugo suka rungu mota don sun san mahaifiyarsu ce Usman ya ɗage likaf ɗinta ya ce umma kuka kika yi ko hala abba ne ki hakuri idan na girma zan ajiye miki kuɗi mai yawa in sai miki jirgi ya ringa kai ki duk inda kike so kin ji ko ummi na Aisha ta daga kai ta ce Allah ya amince Allah ya muku albarka ƴaƴana ta ɗauki su ta rungume Sadik da bai da magana sosai ya ce unguwa zaki ummi amma kafin mu dawo zaki dawo ko ta ce eh mana kamun ku dawo na dawo insha Allah Allah ya muku albarka ta tashi ta tafi suka bi ta suna ɗaga mata hannu Usman da yake akwai zuciya ya ce Sadiq kullum sai Abba ya sanya umma kuka yayi ta mata faɗa kuma ba ta cewa komai sadiq ya ce to ba sai umma ta faɗa ma onkul awal ya zane abba ba tunda shi wanda ke faɗa yake duka usman ya zaro kyawawan idanuwan shi irin na mahaifiyarsa ya ce kai ai ba za mu faɗa wa kowa ba saboda idan muka faɗa kowa sai ya ji suka kama junansu cike da burgewa suka koma gefe suka fasa ruwa suka wanke hannuwansu suka fara cin abincinsu suna gamawa suka yi sallah suka shiga kilas aisha tana tafiya tana tunanin 'ya'yanta duk ranar da aka wayi gari ba ta tare da su ko ta mutu ko kuma ta rabu da ustas wayar ta fara ringin ta ɗauka tare da sallama ustas ya ce yauwa kin dai ajiye min abinci na a falo ko dan na kusa dawowa aisha ta ce na manta kular ban kawo falo ba amma duk na zuba na haɗa komai suna kicin cikin ɗacin rai ustas ya ce anya kina so ki gama da duniyar nan lafiya kuwa mijin naki zaki ajiye abinci sai ya ɗauko da kanshi ba zaki ajiye min komai ba sai na sha wahala na zo in nema muku abin da za ku ci kuma a ce in dawo sai na zuba da kaina to wallahi ki juyo ki zuban kana ki koma dan ba haƙi na ne in zuba hakkin ki ne ya datsa kiran Aisha ta fashe da kuka ta ce ma mai nafef din ya mayar da ita shagari locust haka ya juya ya mayar da ita ta zaro kudinsa ɗari biyu ta bashi ya buga nafef ɗinsa ya tafi tana isa wajen get ɗinsu a nan ta ga ustaz tsaye yana safa da marwa ta yi sallama ya amsa cikin fara'a ya ce aish sannu da zuwa matar aljanna mai neman yardar Allah da bin umarnin mijinta na ji daɗin wannan biyayya da kika yi min kika bi umarni na kika dawo gida to masha Allah wato dama ainihin Aish na biya ta shagon mujahidin a nan na iske yana haɗa wato ainihin shahi shine na ɗan kurɓa ato alal hakika shayin ya mun daɗi kuma da alama haɗin ya yi haɗi sosai shine na ce bara in dawo gida wajen iyalina dama bambancin wato gauro da mai mata kenan mu je cikin malama a ish cikin bakin cikin abin da ya ce don ta san dama tun da ya fara kiranta da Aish ta san akwai abin da yake nema ta kalle shi sama da kasa ta ce ka san unguwa zane. shi san ya dama kace in dawo wallahi na yi nisa sosai na kusa kofar gidan mai shari'a da kace in je gashi ka ja manyan asarar kuɗi da lokaci Ustas ya buga mata tsawa tare da faɗin, Kar ki kawo min iya shege mana, ya ni da na ina miki magana kina wani cin magani, da Allah wuje ciki, in na gama abin da zan yi ko tashi sama za ki yi sai ki wannan wace iriyar rayuwa ce to ke yanzu kin gwammace ki tafi mala'iku na tsine miki ko kin san ibtila'in da ke tattare da macen da ke haramta ma mijinta kanta wallahi cewa akai ko suyar waina kuke muka neme ku ku ba mu haɗin kai saboda tamkar gonaki kuke a wajenmu duk sa'ad da muka so mu zo muku aisha karfa ki gadan kina ke kaɗai ce ki kawo min shashanci ba zan ɗauka ba mu je da Allah Haka Aisha ta sanya kanta cikin ɗakin gwanin tausayi. Tana zuwa ta iske har ma ya ci abincinsa. A nan ya nuna mata hanyar ɗakinsa. Ba ta da zaɓi da ya wuce ta shiga. Bayan kusan awa ɗaya Ustas ya fito a hanzarce. Yana faɗin lokacin sallah ya kusa. Aisha ta biyo shi tana faɗin don Allah ka bari hijab kawai zan sanya ka sauke ni sai ka wuce. Ya mata kallon uku saura kwata. Ya ce hakika baki san illar barin lokacin sallah ya wuce ba. To wallahi ko iyayena suka kira ni ba zan je ba. Sai na gama ibadar Allah balle ke. Aisha ta ce to ba ni kuɗin abin hawan sai in hau in koma. Ustas ya saki salati tare da faɗin wai ke Aisha ni ke auren ki ko ke ke aure na ne. Ta ya zaki rinka ba ki umarni gatsal? Babu ladabi babu biyayya. To ni kin ma ɓata min rai koma ciki ba za ki fita ba. Ehe yawwa. Ya tura gyat ɗinsa tare da kwasar motarsa ya fita yana faɗin Allah ya kara mana hakuri da mata. Aisha ta koma cikin gida ranta a ɓace ta yi sallah ta yi zaune ga su da wuta amma ustas ya hana su kallo duk ya lalata tashoshin gidan ya bar musu sanna TV ita kuma tana so ta ɗan kalli 'yan abubuwan zamani tana wannan tunanin ta ji sallamar makociyarta ta tashi da sauri gabanta na faduwa dan har zulumi take ta yi baki a gidan nata don ustas baya so ita kuma Allah ya yauta da san mutane da rashin san wulakanta su Aisha ta ce sannu da zuwa tare da daga labale ta ce oyoyo anti Maryam ashe ke ce sannu shigo wanda aka kira da anti Maryam ta leko da kanta tare da faɗin ina fatan dai mutumin baya nan kar in ja miki aisha ta yi dariya don ba ta son wannan shaidar da ake mijinta a cikin unguwa na rashin son al'umma ta ce baya nan ni kaɗai ce shigo anti maryam ta shiga tare da cewa maman usi ina wuni aisha ta amsa suka gaisa tare da faɗawa firar duniya inda anti maryam ta ce aisha wai yanzu kina ganin wannan rayuwar da kike yi a takure ya kamata ke ba kallo ba ke ba waya ba ba kya fita ko ina kullum a takure me yasa ba za ki wa tufkar hanci ba a zahirin gaskiya wannan tsauran na ustas ya yi yawa yo in ma haka ne ina amfanin auren ustas ɗin kana nan ga kanan an hana ka sukuni aisha ta yi dariya ta ce anti maryam kenan kowace mace da ta ta jarabawar a gidan miji ni kuma tawa jarabawar kenan ina fata dai allah ya kawo min masalaha. sai dai babban abin da nake so yanzu sama da komai in fara sana'a wallahi idan na fara ina ganin al'amura za su min sauki sosai anti maryam ta karkace ta fiddo da wata waya infinix smart ba ta wani jijiki ba ta ce maman usi ina so in ga ki rike waya wallahi ko don ki huta da zaman kadaici sai dai ina masifan tsoron mijinki wallahi ban san ya za a yi ba yau abban hanif ya kawo min sabuwar iphone kin ganta nan shine ya ce in bayar da wannan to wallahi ki kika faɗo min a rai in kina ganin zai bar ki rike sai in baki wannan ta mika mata infinix din jikin Aisha har rawa take ta amsa tana yashe baki ta ce kai amma na gode na gode Allah ya saka da alkhairi yanzu wannan ne kika ba ma ita anti maryam ta ce eh amma ya za a yi ki amfani da ita aisha ta ce ba matsala idan ya zo zan ce mai yayana ya zo ya ce suna ta kira na ba sa samu na ce wayata ke da matsala ya ban wannan na san insha Allahu zai banne in rike anti maryam ta yi dariya ta ce to shikenan abu na biyu ki rinka karatun littattafan addini da addu'a kin ji kuma in kina son na Hausa akwai su anan sun kai dubu ta karɓi wayar ta nuna mata da below PS office ta bata ta ce da kin shiga zaki gansu nan gaba in Allah ya taimaka ya bar ki sai ki fara chat ko Aisha da murna duk ta cika ta ta ce na gane ni yanzu ban da matsala wallahi ko ba zai banni ba kin san ina masifar san littafin Hausa na addini kuma dama ina gidan ustaz a ce ban yi ai da na sha duka kawai kin san abin taɓa kiɗi taɓa karatu ne <clears throat> suka ji gyaran murya a bayansu A azabure suka juyo su duka Aisha ta zaro idanunta waje yayin da jikin anti Maryam ya ɗauki wata mahaukaciyar rawa. Ustas ne ya shigo ya kalle su ya kara kallon Maryam. Bai ce komai ba ya sanya kanshi zai shige ciki. Anti Maryam ta saita kanta ta ce yalla bai ina wuni. Ustaz ya juyo ya ce yalla bai yana station ni sunana Ustas Abdullahi. Anti Maryam ta ce to Ustas, ina wuni. Ustas ya koyar da kansa ya ce lafiya lau malama Maryama. Ina fata mai gidan naki ya san kin shigo ba satar hanya kika yi kika shigo ba. Kuma tun karfe nawa kika zo? don ina so in tambaye shi ba na son mace mai satar fita kin san mafi yawan mata abin da ke halakar da rayuwarsu kenan anti maryam ta fiddo da idanunta waje ta ce daga tsayen nan da ka ganni ko zama ban ba na tambaye shi na ce zan leko makociyata don mai zumunci ina zuwa zan shigo na ganta da yayanta suna gardama da sauri ustas ya zaro manyan idanuwan shi farare sol masu yalwar gashi ya kalli aisha ya ce gardama kuma aisha akan me aisha ta ce yayana ne ya kawo min ziyara wai suna kiran waya ta ba sa samu na ce mai ta samu matsala sai ban tashi kama ganta nan ni kuma na ce ba zan karɓa ba sai na tambaye ka kana shi ne ta shigo ta iske muna maganar da shi ta ce don Allah in ansa Tunda da ɗan uwana ne wake mai da hannun kyauta in ba shi dan ba ustas ya kalle ta ya kalli maryam ya saki murmushi ya ce to masha Allah wani yayin naki a ciki ya baki wayar cikin rawar murya aisha ta ce ya abdul ne ustas ya bata fuska ya ce ya ba za ki cika mai sunansa mai albarka ba ki ce abdurrahman mana amma sai kin yanke suna mai daɗi wannan bai dace ba bari in kira shi in ji ba'asi kana in faɗa mai ki a kaina yake ba a kansu ba ba kasawa ta sanya na ki sai miki ba a'a ba na so ki shagala ne da duniya kike yin abin da ya dace ya faɗa yana lalubo wayarsa ya lallatsa ya kai kunne zo ka ga kyarma wajen Aisha da Anti Maryam ko ta ina jikinsu kirma yake har suka kusan haɗewa da juna ba su ankara ba ustaz kan ya kanga wayarsa a kunne ya fa a kirga amma ba ta shiga wayar ya ce subhanallahi hakika muna da matsalar wato ainihin network amma ba mishkila an jima zan iya kiran shi insha Allahu anti Maryam da Aisha suka sauke ajiyar zuciya wani tunani ne ya faɗo ma anti Maryam ta karasa kusa da ustaz yana ɗago kansa Yaga tana kusan toshi ya daka tsalle tare da hayewa saman step ɗin dining room ɗinsu ya ce lafiya malama Maryam kike ta kusanto ni haka? Anti Maryam da dariya ma ya bata ta duka kasa ta ce don Allah Ustaz so nake ka bari in yi kawance da Aisha matarka. Ka san ni ba 'yar nan ba ce, aiki ne ya kawo miji na garin nan, to ban da kowa ban san kowa ba. Shine na ce mata, ina so mu yi kawance ta ce min sai ta nemi shawararka. to don Allah tun da Allah ya sanya ka shigo ina neman wannan alfarma ustaz yi shiru ya ce masha Allah duk da a tsarin musulunci bai kamata ina magana da ke haka ba ba tare da wato ainihin mijinki ya sani ba kuma kina kusanto ni kai tsaye ni ba ki ba ba zan iya tsayawa ba ki amsa ba saboda hakan ya saba ma shari'a amma zan ce ki je ki ma mijinki magana in ya so sai ya faɗa min abin da na ce ki ji bai jira amsar ta ba ya shige ɗaki yana astaghfirullah la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaika maryam ta juyo ta kwashe da dariya ta ce kut wai dama haka kike fama lalle auren ustaz sai ustaziya Ki ji fa wai sai dai ya faɗa ma mijina lallai bin ka'idojin ustaz sai shi aisha ta yi murmushi har lokacin jikinta bai dawo daidai ba ta ce ma anti maryam wallahi tsoro nake ji ya kira yaya abdul ban san amsar da zai bashi ba maryam ta ce sauri to ki ban ban shi ko ta wani dan gidanku in ya so in na koma zan kira in ya tafi sallah zan so in faɗa miki da sauri Aisha ta bata numban Maryam ta fita daga gidan Aisha ta ɗauki ruwa ta koma ɗakin ustaz ta iske shi zaune a bakin gado ya ɗago idansa ya ce malama Aish sai yanzu zaki shigo hala bakuwar ta tafi Aisha ta ɗauke fuska ta ce eh ta tafi ciki na ke ciwo na san abin ne zai zo wallahi tun da zai ke murɗa min ustaz ya mike tsaye yana faɗin subhanallahi kuma kin san da haka tunda kika gana shigo baki iso ba hala ya zo kawai ki yi min bukulu kai mijin mace ɗaya aminin gauro ina ma amfanin muna ustazai mun kasa cika sunna ya fara jawo aisha jikinsa da sauri ta durƙushe ta ce wash ustaz wallahi ciki na ciwo yake ustaz ya sakar mata tsawa ya ce ke bana son sakarci ya kike abu kamar wacce bata haifu ba kin sani sai ba haka nan na dawo gidan nan ba ga yara sun kusa dawowa dan Allah ki tashi Aisha mai mu gama Aisha ta yi banza da shi don mugun haushi yake bata baya tsayawa ya lallashe ta baya tsayawa ya biya mata tata bukatar sai dai kawai in ya so abin burin shi yayi a gadarance zai iya tashi ya ce ya gama wannan wace iriyar rayuwa ce ta ce ni fa ustaz a zahiran gaskiya na fara gajiya kai komai naka gutsu-gutsu ba za ka yi abu ɗaya a wuce wajen ba sai ka yi ta yanyana shi saboda ka ɗauken akuya da an yi magana ga ce mu gonakinku ne a'a ku ne ba gonaki ba la haula wala quwwata Aisha ne kike faɗa ma haka me kike nufi Ina nufin bana gamsar da ke kome, in ba dai ke jarababba ba ce ta yani da ke zamu ke akalla sau uku a rana za ki raina iyawata. Ko kin san mata nawa ke neman wannan damar ba su samu ba sai ki marar godiyar Allah? Aisha ta ce baka gane ba ne ustaz, ba wai baka gamsar da ni ba ne a'a ina nufin kai irin ɗan wasannin nan na ma'aurata baka yi a daɗe ana ɗan romans ɗin juna ko kuma lallashi yayin farawa a'a sai dai ka zo kawai a yi shaf ka tashi. ka koma kasuwa yau kuma ka je kayo shaye-shayenka ka zo za ka ce min wai sai ka ke kul ya katse Aisha cikin tsawa ya ce kar ki kara danganta ni da mashayi ki ce dai na je na sha abin da zan raye sannan sannan da kike cewa da na zo shaf shaf ba ko nake fita in nemarwa abin da za ku ci ba ko kin taɓa rasa abin da za ki ci na kwana ɗaya a gidan nan haba dan Allah wallahi abin da ki haɗa ni da ke kenan ba ki da godiyar Allah ko kaɗan kuma ke kin san ni ba jahili ba ne balle ki ce afka miki nake ko ina zuwa ban ya mutsa ki ba Aisha ta zaro ido ta ce ban gane ya mutsawa ba. Ba daɗin ji sai ka ce wata tsumma. Ni fa ina nufin baka ɗan kis da dai sauransu. Duk baka iya ba wallahi. Ustaz ya saki salati tare da rugawa falo a guje. Aisha ma ta biyo shi don bata san ko me ya faru ba. Tana zuwa ta ganshi tsugunni gaban kayan kallo. Yana kallon tashoshin TV tun daga sama har kasa. Sai da ya kai karshe ya sauke ajiyar zuciya ya ɗago ya kalle ta. Ya ce barkanki. Na ɗauka kallo kika fara da har kike son wannan abubuwan dan ban miki ba shine zaki damu ko ke kin san iya soyayya na nuna miki saboda babu wanda ya kai jinsin zai iya soyayya dan kis haka kawai ina bukaci da ke sai na tsaya wani ja'in ja ga halaliyata ina gani ga rijiya kusa alhali akwai guga a hannuna sai in yi watsi da dama ta har igiya ta da tsinke akan me ke ma kin san ba zan iya ba dan na san ta wannan fannin kin fi kowa sanin waye Abdullahi Aisha ta yi shiru ta kyale shi a zahirin gaskiya tana son Ustas. amma kalkalan kilbebin shi daga daran shi da rashin iya tarairaya ke sanyawa take jin tsanar shi wani lokacin ya jawo hannunta suka shiga ɗaki bata ce mai komai ba ya fara kokarin raba ta da rigarta ta yi mai tsaye kamar bishiya ustaz sai kanenaya yake yana nishi ya ce haba aish ta ya zaki ainihin kankame kanki kamar wanda ta faɗa teku a tsakiyar hunturu kin mun kam ki dan taimaka min mana wallahi mala'iku na fashi da ke fa sosai Aisha ta kyale shi ta yi tsaye sai ma juya fuska da ta yi. Ustaz na cire rigarta ya fara jin wani mahaukacin bugun gida da duwatsu. Ko ba a faɗa mai ba ya san su Sadiq ne. A fusace ya jefa mata rigarta ya ce tir ina ma amfani ki je gidan kanki amma ki sani a wannan halin ina tausaya miki wallahi in mutuwar ki ta riske ki. Mijinki ki hana hakkin shi har ki mun tsaye kyam kamar gini kika ki taimaka min Aisha kuma ki zo ki yi bacci lafiya ina ina baki da kirki wallahi baki da mutunci. kuma wallahi ina mai tabbatar miki da cewa aure zan yi sai ki tafi can da kayan ki ji ka kisha. ko kallon shi Aisha ba ta yi ba sai ma rigarta da ta zira ta fito tana jujjuya mai manyan halittunta ta yi wajen kofa ta buɗe su Usman suka shigo ta durkusa ta rungume su tana musu sanna da zuwa suka miƙe tsaye suka ce ummi mun ga motar abba yana ina da hannu ta nuna musu kofar ɗakinsa suka tashi da gudu suka shiga suna abba a fusace ustaz ya ce kai me haka ne daga dawowar ku za ku fara min hayaniya Usman ya ɗaure fuska ya ce Abba ina wuni. Abba ba ka hana mu wannan kwanciyar ba kai me yasa ka kai? Ustas da cikin shi ya ɗaure sosai har ta kai shi ga kwanciyar rub da ciki ya ce musu dan Allah ku kyale ni ba na son hayaniya ku je wajen momin ku. Usman ya juya ya tafi Sadiq ma ya bi shi. Usman ya ce ma Sadiq kar mu kara zuwa wajen shi daga yanzu kullum muka zo sai ya ce mu fita ka ji ko? Sadiq ya ce to yaya suna zuwa suka iske Aisha zaune a falo ta cire musu kayansu ta shiga da su ɗakinta ta musu wanka ta ce su yi alwala bayan sun gama suka fito ta sa musu kaya marar nauyi suka dawo falo ta ji ana kiran sallah ta sata suka yi sallah ta basu abinci bayan sun gama ta zauna suka yi fira da yaranta ana isha'i ta kama su suka yi fitsari ta kai su ɗakinta ta kwantar da su ita ma ta faɗa wanka ta yi wankanta sosai ta sanya rigarta marar nauyi ta fesa ma jikinta turare ta yi ɗakin ustas tana zuwa ta iske shi kwance yana bacci ta ɗan sunkuya tare da hura mai iskan bakinta ta ce ustaz kamar ba ka yi sallah ba ko a gigice tashi yana salati ya kalli agogo ya ce aisha har takwas da rabi ban yi sallah ba lalle ba su aisha an ji kama ustaz aiki eh su ustaz guda yau ba sallah kan lokaci <laughs> duka duka dai anan zan dakata sai mun haɗe da ku kawai a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya